كذبوا باياتنا كلها فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر sai suka ƙaryata hujjoji da dalilan da suka zo musu daga wurinmu sai muka yi musu uquba akan wannan karyatawar da suka yi uqubar Allah mabawayi wanda babu mai rinjayarsa kuma mai ikon da babu abin da yake gajiyar da shi